واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير كويس الله تككيا دلو كننتا دواجبنتا da كوبيتر دزكا zuwa ga waɗanda suka cancanta duk wani aiki na gari da za ku yi a rayuwarku ku gabatar da shi kafin mutuwarku don yi wa kanku tanadi to za ku samu ladansa wajen ubangijinku ranar alkiyama ya saka maku da abin da kuka aikata hakika Allah yana ganin abin da kuke aikatawa kuma zai saka kowa da abin da ya aikata.